وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana ga shi yau Allah ya sace kaddara haɗuwarmu a wannan yammaci na lahadi ashirin da uku ga watan sha'aban wata na takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan takwas miladiya dubu biyu da takwas mahaɗa a wannan masallaci namu domin ci gaba da wannan darasi mai albarka نالتا في شره كشف الشبهات ونشره لنا العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله ونلتا في كشف الشبهات لتا لنا المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه زامتاشي إنما لكي تيوا أفادك fa'idataini afadaka ya fa'idantar da kai ya sa lamba ya sauka ƙasa ƙauluhu afadaka jawabu ƙauluhu jawabu ƙaulihi wato amsa ne na faɗinsa iza arafta ma zakartu laka yayin da ka san abin da na ambata maka ka fahimce shi a fadaka fa'idatai ne to wannan abin da na ambata maka zai fa'idantar da kai fa'idodi guda biyu ya sa lamba ya sauka ƙasa ya hasilu zalika min waje haini hakan yana tabbata ta fuskoki guda biyu alwajhul awwalu أن الله تعالى فتح عليك الله يمك بودي يكمس مك حتى عرفت المعنى الصحيح حركة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله معنى إنجنتشيا لهذه الكلمة العظيمة ka san ma'anar wannan kalma mai girma la ilaha illallah wa hadha fadlun azimun sanin ma'anar la ilaha illallah wannan falala ce mai girma falala ce mai girma min Allahi wa rahma kuma wato falala ce mai girma daga wurin Allah wa rahmatun kuma da rahama wal farhu farin ciki da irin wannan falala da Allah ya yi mana na fahimtar ma'anar la ilaha illallah mimma amara Allah bihi yana daga cikin abin da Allah ya yi umarni da shi irin wannan falala kai farin ciki da shi wa daliluhu dalilin haka ma zakarahu al-mu'allif rahimahullah shine abinda mai wannan littafi Allah ya masa rahama ya ambata shine fadin Allah madaukakin sarki qul bi fadlillahi kace wato wannan fahimta da muka yi da ma'ana ingantacciya ta ma'anar la ilaha illallah wannan falalar Allah ce wa bi rahmatihi kuma da rahamarsa fabi zalika falyafrahu da wancan ya kamata wato ma'ana ku yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'un wannan shine mafi alkhairi fiye da abin da suke tarawa duk abin da za ka tara a duniya bai kai wato ka san ma'anar la ilaha illallah ka ƙudire ta a zuci ka faɗe ta a baki kuma gabanka su aikata wa farhul abdi bima an'ama Allahu alaihi min al-ilmi wal ibada mutum ya zama yana farin ciki bawa yana farin ciki da wato abin da Allah ya ni'imta masa ya ni'imta shi da shi na ilimi da kuma tsayawa akan sunna min al-umuril mahmuda yana daga al'amura wanda shari'a ta yaba kama ja a fil hadith kamar yadda ya zo a cikin hadisi lissa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitirhi farin ciki yayin buɗe baki wa farhatun inda liqa'i rabbihi kuma farin ciki lokacin da ya gamu da Allah mabuwayin sarki da ɗaukaka za mu koma sama al'ula alfarahu bi fadlillahi wa rahmatuhu wa rahmatihi alfarahu bi fadlillahi wa rahmatihi farin ciki dangane da falalar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka da kuma rahamar da ya maka kama ƙala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmati ka ce da su ya kai wannan annabi mai girma saboda sababin falalar Allah da rahamarsa da yi wa bayinsa fabi zalika falyafrahu saboda wancan lamari da Allah ya muku na falala da rahama lallai ne ku yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'un kuma hakan shi ne mafi alkhairi fiye da abin da suke tarawa na rayuwar duniya <clears throat> to kar mu manta wannan aya ta alkur'ani da take cikin suratu yunus aya ta hamsin da takwas an mata wata fassara yanzu cewa wannan aya ita ce dalilin taron maulidi saboda falalar da Allah ya yi mana na aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dai amsa akan wannan ita ce kamar haka na farko mun yadda mun yi imani alƙur'ani manzon Allah aka saukarwa sannan manzon Allah shi ya fi kowa yin aiki da abin da Allah ya umarni a cikin alƙur'ani. a sanin mu dai manzon Allah bai dogara da wannan aya wajen yin taron maulidi duk lokacin da shekarar haihuwarsa ta zagayu ba tare da shi yafi kowa sanin ma'anar alkur'ani sannan bayan Allah ya saukar wa manzon Allah alkur'ani farkon kunnen da ya fara jin alkur'ani madarasa su ne sahabban manzon Allah kuma bayan manzon Allah sahabban manzon Allah su suka fi kowa fahimta alkur'ani su ma a cikinsu ba mu ga irin wannan fahimta ta cewa ayar tana nuni ne akan taron maulidi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba usmanu bai yi ba aliyu bai yi ba wanda suka je yakin badar ba wanda ya yi mutum goma da aka yi musu bushara da aljanna kai duk sahabban manzon Allah gaba ɗayansu sannan sai almajiransu wanda suka koyi alkur'ani da hadisi daga wajensu su ne tabi'ai su ma ba su fahimci wannan aya tana magana duk shekara in ranar haihuwar manzon Allah ta zagayo a taro a yi bukukuwa ba sannan almajiran tabi'ai su ne atba'u tabi'ina su ma ba su fahimci haka ba karnonin nan guda uku wanda Allah ya fifita to sanan sai mu koma malaman tafsiri malamai sun kasa tafsiri kashi-kashi amma za mu magana a kan kashi guda biyu shine a tafsiru bil ma'asur da a tafsiru bil ra'ayi fassara alƙur'ani da aya alƙur'ani ko ingantattun hadisan manzon Allah ko kuma fassara alkur'ani da ra'ayi wanda yake a karɓaɓɓe wanda shari'a wato ma'ana ta karɓe shi imma dai wanda ya dace da harshen larabci da abin da malamai suka yi bayani akan tafsiru bin ra'ayi a dunkule dai zan ce maka duk tafsiran da aka rubuta a duniya babu wani malamin tafsiri da ya ce wannan aya tana magana akan maulidi to mu san ita wannan fassara sabuwa yanzu daga ina ta samu ba ina fata an gane sannan ya kamata wato ma'ana mu koma farkon ayar mu ji Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haƙiƙa wa'azi da gargaɗi ya zo muku daga wajen ubangijinku menene mau'izatun anan alkur'ani wa shifa kuma waraka ta zo muku wato ma'ana daga wurin ubangijinku lima fis suduri daga cututtukan da suke cikin zuciya ta ɗan adam ma'ana ƙura'ani waraka ne dangane da wato cuta ta kafirci cuta ta shirka cuta ta munafirci cuta ta hassada da dukkan abin da ba shi da kyau wahudan kuma shi alkur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ne lil mu'minina wato ga muminai sai Allah ya ce qul bi fadlillahi ka ce da su bisa wannan falala da Allah ya muku ta kawo muku alkur'ani qala ibn abbas fadlillahi alkur'an kaji fatafinta alkur'ani abin da yace qul bi fadlillah abin da Allah yake nufi da fadlillah shine alkur'ani to yanzu maganar ibn abbas za mu ɗauka ko kuma wannan tafsirin da aka kaga kwanan nan 'yan shekaru wa rahmatihi an gane ko al-islamu ya ce abinda ake nufi rahmatihi shine musulunci wal ma'ana liyafrahu bi hadha alladhi ja'ahum min Allah lalle ne musulmai su yi farin ciki dangane da abin da ya zo musu daga wurin Allah min alqur'ani wal islami na alqur'ani da musulunci fa innahu aula ma na bihi shi yafi cancanta yafi kamata dangane da abin da za su yi farin ciki da shi fiye da abin da suke tarawa na mulki fiye da abin da suke tarawa na dukiya fiye da abin da suke tarawa na mata da 'ya'ya to wannan shine fassarar da tafintan alkur'ani tarjamanul qur'an hibrul umma abdullahi dan abbas radiyallahu ma ya fassara wannan aya da ita da haka wancan tafsiri da aka ce maulidi ake nufi mu san ina aka samo shi ba Allah ya tsare mu wa a afadaka aidan sannan ya fa'idantar da kai kuma alhaufa al'azima wato ma'ana shine tsoro wanda yake mai girma ya sa lamba ya sauka ƙasa ai min an taqa fi misli ma waqa fi ha'ula'i min al wato ya fa'idantar da kai daga fadawa abinda wato irin wa'ancan jahilai suka fada cikinsa bi ma'ana ha da wato ma'anar abin da suka ɗauka na la'ilaha illallahu shine babu abin bauta sai Allah wal khatara al'azima fi zalika ya fa'idantar da kai kaucewa daga faɗawa haɗari mai girma za mu koma sama fa iza a rafta yayin da kai ka sani annal insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha wato yukhrijuha min lisanihi ko ya kharujuha ne yawa haka zai zama فإذا إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه mutum yana iya kafirta dangane da wata kalma da yake fito da ita daga bakinsa, karaja ya haka ne. yakhrujuha min lisanihi wa qad yaquluha kuma tabbas yana faɗar wannan kalma wahuwa jahilun alhalin yana mai jahiltata fala yu'zaru bil jahali dan haka anan ba za a yi masa uziri da jahilci ba ya sa nan ba ya sauka ƙasa ta'liquna ala hadhihi al jumla yace ƙarin bayanin mu akan wannan jumla min kalamil mu'allif rahimahullah dangane da maganar Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya masa rahama awalan la azun shaykh rahimahullah la yara al-udhra bil jahli bana ganin Muhammad malam Muhammad bin Abdul Wahhab bana ganin yana cikin malaman da suke ganin jahilci ba uzuri bane kamar yadda ya faɗa a doron maganarsa ba na ganin haka allahumma illa an ya kuna minhu tafritun bi tarki ta'allumi sai dai in ya kasance shi jahilin ya zurfafa ya yi sakaci wajen zuwa makaranta mislu an yasma'a bil haqq fala yaltafit ilai shi baya zuwa makaranta kuma yakan ji malaman sunna suna faɗar gaskiya baya waiwaya ma ya kalle ta wala ya ta'allam kuma baya zuwa makaranta fa hadha la yu'zaru bil jahli to irin wannan shine ba a yi masa uzuri da jahilci dan Allah banda tafiyar sunna ya za a yi wannan babban malami irin wancan ya faɗi magana a yi masa gyara wa inna ma la azunnu zalika min ash kadai domin ni ba na zaton hakan daga malam a ce shi ne abin da yake nufi kwata-kwata jahilci ba uzuri ba ne ba na zaton malam zai faɗi wannan li'anna lahu kalaman akhara ya dillu alal uzur bil jahali domin yana da wata maganar daban a wani wuri da ya yi ta wanda yake nuna jahilci yana iya zama uzuri su'ila rahimahullahu ta'ala amma yuqatilu alai wa amma yakfuru rajulu bihi amma yuqatalu alaihi an tambayi malam akan mene akan iya yaƙar mutum in ya bari na musulunci wa amma yukaffiru rajula bihi akan ne ake iya kafirta mutum in ya aikata har ya kai a yaƙe shi wa ajaba rahmatullahi alai arkanul islami al-khamsa rukunan musulunci biyar ne awwaluha a shahadata ne na farko shine kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah thumma al arba'atu sannan rukunai guda hudu Fal fal'arba'atu idza aqarra biha rukunan musulunci nan idan mutum ya furta su ya furta su ya tabbatar da su wata rakaha ta hawunan amma sai ya zama yana barin su dan sakaci ya zama yana sake akan sallah fanahanu wa in qatalnahu ala fi'lihi mu ko da mun yaƙe shi akan wannan abu da yayi falanu nukaffirhu bitarkiha tarkiha ba ma cewa kafiri ne idan dan ya bar wannan abu wal ulama'u ikhtalafu fi kufri tarikin laha kaslan min gairi juhudin malamai sun yi saɓani dangane da sallah da zakka da hajji da azumi ɗaya daga cikinsu sallah zakka azumi hajji waɗannan abubuwa guda hudu malamai sun yi saɓani dangane da wanda ya basu, ya yarda da su amma bisa sakaci ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم الله أكبر باما كافر تواني sai mutumin da duk malamai ba wanda ya saba akan aikin da ya yi kafirci ne ku duba akidar ahlus sunna ashe ahlus sunna an kaga mutum yana saurin kafirta mutane ba kan akidar ahlus sunna yake ba wa huwa shahadatani shine kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah to wannan dukkan wanda ya bar wannan ya kafirta wa aidan nukaffiru ba'da ta'arifi tare da hakan ma muna kafirta shi bayan mun masa bayani wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idha hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ina fata an gane har sai an wa mutum bayani ya gane ya ci gaba a kai da aka kafirta mutum ba abu ne mai sauki ba iza arafa kaka iza shardiya ne yayin da ya fahimta wa ankara kuma ya ci gaba da inkari kulu a a'da'una wato ma'ana haka ne ko kulu a a'da'una ma'ana ala anwa'in a'da'una ma'ana ala anwa'in maƙiyanmu suna tare da mu kuma nau'i nau'i ne kala kala ne su maƙiyan annau'ul awwal man arafa anna tauhida dinullahi wa rasulihi wanda duk ya san tauhidi shine addinin addinin Allah wanda manzon Allah ya zo da shi allazi azharnahu lin-nasi wanda muke bayyana shi ga mutane wa aqarra kuma ya tabbatar anna hadhihi al-i'tiqadat fil amma aka sami irin wannan imani da wasu da suke da duwatsu kamar wato lokaci kamar hawan dalanan da ake in ka duba yana da alaƙa da bauta da ake yi a jahiliya ranar wato takutaha wa shajar da kuma masu bautar bishiyoyi shi yasa lokacin da Umar ya zama halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga musamman mutum zai alwala ya tafi bishiyar da manzon Allah ya yi mubaya'a aka yi masa mubaya'a bishiyar da Allah ya ambata laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tata shajara ya tambaya me yake faruwa aka ce ai wannan bishiyar suke zuwa suke yin sallah sai ce kar wanda ya sake zuwa kai karshe ma ce aje a sare bishiyar na san ne ba za ka ce umar baya san annabi ba Walbashar kuma wato da masu bautar mutane allazi huwa dinu ghalibin nas wani shine addini mafi yawancin mutane wani kaga yana bautar dutse wani yana bautar bishiya wani yana bautar wato mutane ka duba abin da ya faru a afghanistan a lokacin mulkin mulla muhammad umar gunki ne ƙaton dutse wanda ba za ka ce da dutsen dala ko goron dutse ba tun a jahiliya shekaru dubbai aka sassaƙa shi da sifa ta mutum duk mai addinin buza a duniya zai je Afganistan domin bautar wannan amma lokacin da yana daga cikin gumaka wanda duwatsu ne ake bautata masu koma bayan allah lokacin da mulla umar ya zama shugaba a afghanistan dama yana daga cikin aikin da ya ɗora wa kansa zai yi kuma ya tabbatar zai yi ya sanarwa duniya amma har shaidanun malamai aka samu suka je suna nusa da shi cewa kar yayi domin shi kansa zuwan da mutane masu wannan addini suke yi ai ana samun kuɗin shiga a ƙasar afghanistan kajifa fa malami ne mai wannan fatawa ya ce ta koda wannan rushe gunkin kaɗai zai tafiyar da mulkinsa ya yadda domin ya yi wani abu wanda Allah yake so kuma ya umarci manzon Allah ya yi ko manzon Allah ya umarci mabiyansa akan yin haka ai kaga da aka rusa shi bayan Allah ya jarrabi su mujahidai sun rasa mulkin su Japan ta ce ita gudunmawar da za ta bayar wa'annan baraguzan za ta tara ta mai da gunkin har yau ba ta yi ba ita shine gudunmawa da za ta bai wa Afghanistan annahu shirku billah wa'annan abubuwa haɗa bautar Allah ne da ta wani allazi ba'asa Allahu rasulahu yanha anhu wanda Allah ya aiko manzon Allah yana hana wa'annan abubuwa wa yuqatilu ahlahu kuma duk mai wannan manzon Allah yana yaƙasa li yakuna ad-din kulluhu lillah domin ya zama Allah kaɗai ake bautatawa wa ma'azalika zalika lam yaltafit ila tauhidi tare da wannan shi wannan bai waiwaya ya kalli wannan aƙida ciya ba wala ta'allamahu ko bai je ya koye ta ba wala da khalafihi kuma bai shiga ciki ba wala taraka shirk bai bar shirka ba fa huwa kafirun to wannan kafiri ne nuqatiluhu za mu yaƙe shi bi kufrihi wato da kafircinsa li'annahu arafa dinar rasuli sallallahu alaihi wa sallam falam yattabi'uhu ya san addinin da manzon Allah ya zo mana da shi amma ya sa. wa arafa shirka falam yatrukuhu ya san wannan shirka ne kuma ya ki bari ma'annahu la yubghidu dinar rasul amma ko baya kin addinin manzon Allah wala man dakhala fihi wanda ya shiga addinin baya kyamarsa baya sa? wala yamdahu shirk ko baya yaban shirka wala yuzayyinuhu nas baya kawata shirka ga mutane cewa a bace mai kyau sai dai shi yana yi wannan ba musulmi ba ne annau man arafa zalika wanda ya san wani walakin na ta bayyana fi sabbi dinin rasuli wato sai dai shi yana bayyana zagin addinin musulunci yana bayyana cewa shi yana zagin addinin musulunci ma'addi'a'ihi annahu amilun bihi tare da da'awar kuma wai shi mai aiki ne da addinin musulunci wata bayyana fi madahi man abada yusuf kuma yana bayyana a bakinsa yana yaban masu bautar annabi wato yusuf wasu ne da ake bautatawa a masar wal ashkar da kuma masu bautar ashkar wa man abada aba ali da kuma wanda yake bautar aba ali wal khidir wato da wanda yake bautar khidir min ahalil kuwait mutanen kasar kuwait duk ana wannan wa fadlihim ala man wahada Allah wa faddalahum ala man wahada Allah wa taraka shirk amma yana fifita su akan dukkan wanda yake kadaita Allah yake barin shirka yana fifita wa'ancan a kansa fa hadha a'zamu min al-awwal to wannan yafi wancan na farkon muni وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به yayin da ya zo musu abin da suka san shi suka kansance sai suka wato ma'ana kafaru bihi sai suka kafirce masa fala'anatullahi alal kafirina la'antar Allah ta tabbata ga kafirai mimman qala Allah fihi wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin lamarinsa wa in nakasu aimanahum idan suka warware alkawarinsu na imani da suka yi alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah za su yi imani sai suka warware min ba'di ahadihim bayan sun yi alkawarin imani wa ta'anu fi dinikum sai suka shiga suna sukan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce faqatilu a'immatal kufri ku yaƙi jagororin kafirci innahum la aymana lahum domin a yanzu babu wani alkawari tsakaninku da su la'allahum yantahuna ko sa daina wannan kafirci ko sa daina shirka annau salis nau'i na uku man arafa tauhida wa ahabbahu mutumin da ya san aƙida yake santa wata ba'ahu kuma yake bin aƙida wa arafa shirka ya san shirka wata rakahu. ya kuma bar shirka din walakin la yakrahu man da kalafi tauhidi walakinahu yakrahu man da kalafi tauhidi sai dai kuma dukkan wanda yake san aƙida yake rungumata zaka samu baya san masu tauhidi baya san masu aƙida wai yuhibbu man baki ala shirk yana son kuma dukkan wanda ya ga yana hada bautar Allah da ta wani fa hadha aidan kafirun shi ma wannan kafiri ne wancan aikin nasa bai amfanar da shi ba فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم yiwuwar haka domin suna ƙin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na hujja da tauhidi da aƙida fa ahabata amalahum sai Allah ya rushe ayyukansu gabaɗaya. ɗaya rabi'u man salima min hadha kullihi wanda ya kubuta daga wannan gabaki ɗaya walakin ahla baladihi yasrihuna bi adawati ahli tauhidi sai dai mutanen garin garinsa yusarrihuna bi adawati ahli tauhidi suna bayyanawa baro ga su da masu aƙida wattiba'i ahli shirki kuma suna bi wato ma'ana ga masu shirka wasa'ina fi qitalihim hamma wato ma'ana sukan yi aiki wajen yaƙar masu aƙida wa ya ta'azzaru bi anna tarka watnihi yashqu alai kuma suna ganin cewa masu bar wannan gari da ake shirkar abu ne mai wahala a gare su fayuqatilu ahla shirki ma ahli baladihi sai ya zama wato ahli tauhidi ma ahli baladihi sai ya zama suna yaƙar masu aƙida tare da mushrikai su suna cewa masu aƙida ne amma tare da haka mutanen garinsu suna gaba da masu aƙida kuma suna bin wa'annan mushrikai na garinsu har sukan yi yaƙi sukan yi gogayya tare da mushrikan wajen yaƙar masu tauhidi kuma har suna kawo uzuri cewa ai ba su da ikon barin wannan gari amma tare da haka fa yuqatilu ahla tauhidi ma ahali baladihi suna yakar masu aƙida tare da mushirkan garin su in mushrikai za su kai wa masu tauhidi farmaki su ma suna shiga a yi tare da su Wayu jahidu bi malihi har ma sukan yi yaƙi da dukiyoyinsu wa nafsihi ya yaƙi da dukiyarsa da gangar jikinsa yana yakar masu aƙida fa hadha aidan kafirun wannan shi ma kafiri ne fa innahum law ya'murunahu bi tarki sawmi ramadan wala yumkinuhu siyama illa bi firaqihim fa'ala yace da za su umarce su su mutanen garin su ce a matsayinku na musulmai Lallai ne in kuna so ku zauna lafiya ku daina yin azumin ramadana wala yumkinuhu siyam ko ba zai taɓa yiwa a garin mutum ya yi azumi ba illa bi firaqihim sai ya bar mutanen wannan gari fa'ala tilas ne ya bar garin walau ya'murunahu bi tazawwuj imra'ati abihi da kuma za su umarce shi je ka auri matar da babanka ya aura misali wala yumkinuhu zalika illa bi sirakihim ba zai taba yiwa ya wofanta ga barin yin wannan aiki ba sai ya bar garin fa'ala wato tilas ne wato ma'ana ya bari kuma ku sani a musulunci duk mutumin da ya auri matar babansa to hukuncin kisa ne a kansa wa muwafaqatihim alal jihadi ma'ahum yarda su yi yaƙi tare da mushrikai bi wa malihi mutum ya yarda ya yaƙi da kansa da dukiyarsa ya shiga tawagan mushirikai. ma annahum yuriduna bi zalika wato ma'ana qat'a dinillahi wa rasulihi tare da suna nufin hakan yanke addinin Allah da shafe shi a ban ƙasa addinin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam yin haka akbaru min zalika bi kasirin shine wato mafi girman laifi da yawa bi kasirin wato kasir wato sosai shine mafi girman laifi fa hadha aidan kafir wannan shi ma mai yin wannan kafiri ne wato ma'ana yadda da mushrikai wajen yin yaƙi tare da su da dukiyarka da kuma wato ma'ana gangar jikinka tare da kafiran nan suna nufin shafe addinin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin hakan shi yafi dukkan wayancan abubuwan da muka ambata laifi fiye da yadda ba kwa zato wa huwa mimman qala Allah fihim yana cikin wanda Allah ya faɗa dangane da lamarinsu satajiduna akharani ko akharani ko wa satajiduna akharina da sannu za ku samu wasu daga cikinsu yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum suna so su gamsar da ku cewa suna tare da ku in kun haɗu kuma za in sun rabu da ku sun koma wajen mushrikai kuma suna kokarin su gamsar da su cewa wato ma'ana suna tare da su wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una ila qawlihi sultana mubina wato ma'ana suna so su kafa hujja ne hujja mabayyaniya fa hadha alladhi naqulu wannan shine abin da muke faɗa wato Waƴanda wato ba a musu uzuri wa ammal kazibu wal fa mislu qawlihim amma dangane da ƙarya da ƙirƙire shine kwatankwacin faɗin su inna nukaffiru bil umumi wai mu ahli sunna muna kafirta kowa da kowa wa ammal kazibu wal amma ƙarya da suka yi mana da ƙirƙire fa mislu qawlihim shine irin maganarsu inna nukaffiru bil umumi mu muna kafirta mutane mukan yi kuɗin goro wa nujibul hijira ilaina kuma muna cewa duk inda mutum yake sai ya bar wannan gari ya dawo garinmu sai ya koma Saudiyya. alaman wato ma'ana kadira ala izhari dinihi ko da mutum yana da ikon bayyana addininsa kasan dai kusan ka iya cewa a duniya yanzu ba inda ake da yancin addini irin Najeriya to amma sai makiya ce ai malaman sunna sun ce tilas sai an bar Najeriya an yi hijira wa inna kafiru man lam yukaffir kuma wanda ma bai kafirta kowa da kowa ba shi ma kafiri ne wa man lam yuqatil dukkan wanda bai yaƙi irin wa'annan ba shi ma wato ma'ana kafiri ne wa mislu hadha wa at'afun at'afuhu da irin wannan ninkin ba ninkin suna kaga ƙarya su jingina mana fa kullu hadha min al-kadhib wal buhtan wannan ƙarya ce kirkira ce allazi yasudduna bihi nasa wanda suke hana mutane ala dinillahi bisa ala eh? an dinillahi wa rasulihi wanda suke ƙoƙarin hana mutane fahimtar addinin Allah suke kokarin hana mutane fahimtar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ai wa'annan mutane kafirta mutane suke yi wa idza kunna la nukaffiru an man abada sanam allazi ala abdul qadiri yayin da mu kai tsaye ba mu kafirta wanda ya bauta wa butun butumi da yake kan kabarin abdulkadir rahimahullah shi sai da abdulkadir mutumin kirkin nan in ka je bagadaza har butun butumi ko wato ma'ana mai ake cewa adriha wato an yi wani abu da mutane suke zuwa su bauta a bagadaza wasanamun lazi ala kabari ahmadul badawi da kuma wato butun butumi da aka yi akan kabarin ahmadul badawi da yake masar fa kaifa nukaffiru man lam yushrik billahi wa amsalihima da kuma makamantansu li'ajali jahalihim saboda muna ga masu zuwa su wannan bautar jahilai ne abin da sa ba ma kafirta su saboda jahilcinsu misali ka ga mu kanmu yanzu irin masu zuwa waliyai din da sauransu in kaje wasu abubuwan bauta ake yi amma bai kamata kai kudin gora ka ce kafirai ne ba saboda akwai uzuri na jahilci da za a baiwa waɗanda suke da jahilcin wato ma'ana wa adamu man yunabbihuhum kuma da rashin wanda zai faɗakar da su fa kaifa nukaffiru man lam yushrik billahi idza lam yuhajir ilaina ta yaya za mu kafirta mai aƙida dan bai bagarin su ya koma saudiya ba awalam yukaffir wa yuqatil awalam yukaffir kai wa yuqatil ko kuma a'a dan bai kafirta wa'ancan ya yaƙe su ba shi ma mu ce kafiri ne awalam yukaffir wa yuqatil ko dan bai kafirta wa'ancan ya yaƙe su ba shi ma mu ce kafiri ne subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbatar maka wannan kirkira ce aka mana kirkira mai girma bal nukaffiru tilkal anwa'il arba'ati bal nukaffiru tilkal anwa'a al arba'ata sai dai muna kafirta wa'ancan nau'uka ne guda huɗu da muka ambata li ajali muhadatihim muhadatihim lillahi wa rasulihi saboda fito na fito da sukayi wa Allah suka yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam farahimallahu ra'an nazara nafsahu Allah ya ji kan mutumin da yake lura da kansa ya fahimci matsayinsa wa arafa annahu mulaqullah kuma ya san zai gamu da Allah allazi indahu aljanna wan nar wani wuta da wuta da aljanna nasa ne shine mai wuta shine mai aljanna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu haka in Allah ya kai mu mun dawo hutun sallah sai mu tashi ta timma insha Allah sai kaddara muka zo ƙarshen dakatar da darsanmu da muke yi a duk shekara idan azumi ya doso domin fuskantar tafsiri kuma in Allah ya kaddara an tashi da azumi rana ita yau to za mu fara tafsiri a wannan masallaci rana ita yau in kuma ba a ga wata ba to in Allah da za mu fara tafsiri ranar litinin in mai kowa mai komai ya kai mu kuma kamar yadda aka saba mu ba sharatan bayan sallar la'asar insha Allah Allah ya taimake mu kuma za mu tashi suratul an'am ne insha Allah za mu tashi suratul an'am farkon sura insha Allah Allah ya taimake mu wassalamu rahmatullah direba ne ya kade mutum uku sai azumi sittin na mutum ɗaya sauran kuma sauran kuma ya yi daidai wai haka ne ko ba haka bane ya yi daidai amma na ya daidai ka ya daidai ya daidai daidai to kamar dai da aka sani shi azumi ko 'yan tawuyaye fi kisan kai na kuskure ababe ne kamar haka na farko su wanda a wato ma'ana diya wato ma'ana ɓangaren wanda a kashe kenan in kuma sun yafe to akwai haƙƙin Allah in ma ‘yanta wuyaye ko azumin kwana sittin to yadda aka samu adadin jama'a masu yawa shin kafara ɗaya tana isarwa ko ko a'a tunda kowane rai mai zaman kansa ne sai an yi masa kafara To ra'ayin da na fi gamsuwa shine wato kowane rai za a yi masa kafara da haka da wanda ya kashe wato mutane guda uku bisa wato ma'ana kuskure ko da ya biya diya to ya sani akwai hakkin Allah da yake kansa in ma yan ta wuyayi in akwai ko kuma azumin kwana sittin to ya sani kenan yana da sittin sittin guda uku shine abin da yake kansa ba sittin ɗaya ya yi daidai ba wannan kuskure ne a Allah ya samu dace da ce shin sa jahilci uzuri ne a kansa ko ba a kansa ba ay annal jami'a yattafiquna ala anna hadha alqawla kufrun da a ce wato dukkanin malamai za su haɗu dangane da wata magana su ce furta ta kafirci ne au hadha fi'lu kufrun ko wanda ya aiki kaza kafirci ne au hadha tarku kufrun ko barin kaza da wane yayi kafirci ne walakin hal yusdaqu hukmu ala shaksil ash muayyan shin nan wannan magana da aka yi hukunci da kafirci wannan aiki da aka yi masa hukunci da kafirci ana iya tabbatar da shi akan wani mutum sananne liqiyamul muktaba fi haqqihi saboda afkuwar abin da zai hukunta hakan a kan kansa ya aikata irin wannan ko ya faɗi irin wannan wantifa'ul mani kuma duk abin da zai hana a kafirta shi ya kau babu wani abu wanne yake kewaye da yake hana a kafirta mai irin wannan aiki ko mai irin wannan magana babu aula yantabiqu lifawati ba'd al-muqtadayat ko a'a ba za a hukunta shi da kafirci ba saboda rashin wasu abubuwa da suke hukunta a yi masa hukunci da kafirci aw wujudi ba'dil ne. ko kuma gashi abin da ya faɗa kalma ce ta kafirci ko aikin da ya aikata aiki ne na kafirci to amma akwai wasu ababai da shari'a suka sa idan mutum ya hakan yana haka a zartar da hukuncin kafircin a kansa wa zalika annal jahala bil mukaffiri ala nau'aini jahiltar abin da yake kafirta mai yinsa jahiltar wannan abin to ya kasu kashi biyu al'awalu an yakuna min shaksin yadinu bi gairil islam ya kasance ga wani mutum yana yin addini wanda ba musulunci ba aw la yadinu bi shay'in ko shi ba ma shi da addini walakin yakhturu bi balihi ولم يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه كما بايا تناني أزوج يسا anna dinan cewa akwai wani babu wato ma'ana akwai addini yukhalifu ma huwa alaihi wanda ya saba wa abin da yake kansa babu wani addini shi a tunaninsa wanda ya saba wa abin da yake kai fahaza tajri alaihi ahkamu zahir fi duniya to wannan za a gudanar masa da hukunce-hukunce na abin da ya bayyana a gare shi a duniya wa amma filahira akhira fa amruhu ila ta'ala amma a lahira al'amarinsa wato ma'ana zai koma ne zuwa ga Allah kaga dai mu a zahiri za mu yi masa hukunci da me kafirci wal qawlur rajihu annahu yumtahanu fil akhirah ra'ayin da ya fi ƙarfi dangane da saɓanin malamai wannan mutum Allah zai jarraba shi a lahira bima ya sha'ullahu da abin da Allah ya so ya ga dama azza wa jalla wallahu a'lamu bima kanu amilina kuma Allah shine mafi sanin da abin da suka kasance ma za su aikata yayin jarrabawar da zai musu na na'lamu annahu lam yadkhula an-nara illa